Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. hukumar zaɓe mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta Seni ta rarraba kayayyakin zaɓe a duk wuraren da za a gudanar da zaɓe a yau Lahadi. Hukumar ta kuma ɗauki matakai don kaucewa kurakurai da aka ci karo da su a zabukan ƙasar da suka gabata. Wakiliyarmu a Damagaram Tamar Abali ta aiko mana da wannan rahoto. yayin da aski ya zo gaban goshi tuni hukumar zaɓe mai zaman kanta tana da magaran ta sanya kayan zaɓe a inda dukkan za a yi zaɓe kamar yadda shugaban seni ta nan jihar da magaran shebu musa ya bayyana duk kayan aiki da ya kamata a yi hannu da su cikin wannan zaben an tura su cikin kowace komin kowace komin ta tabbatar mamu da sun samu kaya har da biletan komi da komi an tura masu kuma mun kara masu darasi bisa kan yadda ake shirya zaɓe abin da ya samu muka yi shi saboda 'yan kurakuran da muka gani wancan kana saboda a gyara su eh, zaben ya ƙara kyau ya hikawa wancan wanda muka ga wuce kuma duk wani bukatocinsu wanda ya kamata a kai masu a gyara masu saboda su yi zaben da kyau kudaden da ya kamata an turo mu kuma kowa mun bashi kudin shi zaben kananan hukumomi an samu kurakurai a wurare da dama hakan ta sa a yanzu haka aka ɗauki dukkan matakan da suka dace don kauce ma dukkan wata matsala yanzu lokacin da muke suna nan suna binciken kayan da aka kai masu su diba su gani abinda babu su faɗa mu a tura masu kuma za su ba mambar da biro da vote horo su ma su kwatanta musu 'yan kurakuran da aka gani can a gyara su an samu kurakurai wajen in ka yi zaɓe in ka sa ta dawa karama ita ce ake sawa ba babbar ta dawa ba in ka sa babbar ta dawa ba na ake kenan dole ne a kwatanta musu karamar ta dawa ake dawa hannu ciki a sa ciki kuma cikin dan hilin duk inda ka sa zaben ka yayi in ka aza bisa kan hoto in ka aza kusa zaben ka yayi abinda ba a so ka hita cikin hilin ka aza ko kuma ka yi azawar da ba iya ganewa kama zabe mazabu da dama ba a samu sun kammala akan kari ba a wancan lokaci na ma dai shebu musa ya ce sun yi jan hankali kuma in aka zo wajen buɗe biro de vote ya kamata awa goma sha ɗaya nan da aka ce doka ta ce a bar biro de vote buɗe ya kamata shi ma mun jawo hukunan mutane a yi kokari a girmama wannan mataki na barin biro ya yi aiki awa goma sha ɗaya in an samu let <laughs> wajen buɗa ya kamata a doki matakin da za a yi a kamo wannan lati in kuma an tsaida aikin ya kamata shi ma wannan lokacin da aka samu na tsaida a kamo shi akwai abubuwa da da muka gani wanda muka ba su darasi bisa kuma muna sa rai duk abubuwan da aka gani kuran nan insha Allah ba za mu sake ganin su ba kuma zaben zai kyau da wancan insha Allah kasancewar cutar virus ta shigo cikin duniya shugaban na hukumar zaɓe wato seni ya yi kira kamar haka kullum muna kira muna cewa ka amince da corona nan akwai ta har yanzu akwai ta kuma kowa ya ga bannar da take muna kira mutane a kiyaye zaɓe abu ne wanda ke kawo cunkoso da yawa wannan cunkoso a yi kokari a tsare matakan da gwamnati ta ce a yi a bisu ya kamata a bisu saboda mu kare lahiyar mu mu kare lahiyar jama'an mu. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger. To madalla a gaida Tamar Abari. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa annoba coronavirus ba ita ce annoba ta ƙarshe ko kuma cuta mai yado ta ƙarshe ba ya ce wannan gaskiya ce a cikin rayuwar ɗan adam. dole ne duniya ta ɗauki darasi daga covid-19 kana ta bambance tsakanin kiwon lafiyar ɗan adam da na dabbobi da na halittun duniya in ji tedros a wani jawabinsa na farko na zagayowar ranar shirin tunkarar cututtuka masu yaɗo ta ƙasa da ƙasa tedros ya ce kowace ƙasa na buƙatar ta zuba jari a cikin abin da ya kira samar da kayayyakin kiwon lafiya lamarin da zai ba da damar kaucewa da gano da kuma rage faruwar duk bukatun gaggawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc a jiya asabar shugaban amurka donald trump ya ci gaba da yin fatali da suka ga tallafin annobar Corona Virus da kuma kudaden gudanar da gwamnati batun da ya cecceki tun a farkon wannan mako trump ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya asabar yana mai cewa ina son baiwa mutane mu masu daraja dala dubu biyu amma ba dala ɗari shida da baya isa komai ba wanda yanzu yake cikin kudirin da ake so na sanya hannu a kai 'yan jam'iyyar sa ta republican suna kallon ba da kudade masu tsokan ba abu ne da zai yiwu ba matsayar da 'yan democrat suka nace a kai a ba da dala dubu biyu a baya zababben shugaban amurka joe biden ya yi kira ga trump da ya sanya hannu a kan kudirin na yanzu na dala ɗari shida. shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. kasuwa Jama'a barka mu da saki saduwa da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya zan gabatar. A yau shirin na kasuwa a kai miki dole ya ziyarci babbar kasuwar Borja Ibadan. Biyo mu cikin shirin ku je yadda ta kaya. Sunana Alhaji dan ba sana'a na shinkafa. To ya kasuwar shinkafa ke tafiya a nan kasuwar Borja Ibadan. Gaskiya kasuwa alhamdulillah mun gode Allah kasuwa na tafiya gwargwadon hali. Kana ciniki? Eh ina ciniki gaskiya. Yanzu a yi ni kana sai da kongo nawa? Gani gaskiya sai da kongo 140 insha Allah zuwa 200 zuwa 300 kuma duk ana sai da nan nawa ake sai da kongo muna sai da kongo 650 kisa da 650 akan farashi to wannan shinkafa daga ina ne wannan shinkafa daga jihar Neja ake kawo ta na Ibadan ake kawo ta na Ibadan to yanzu buhunta yana nawa buhunta ya kai 44 a na Ibadan to daga can jihar Neja nawa ke so buhun can Neja muna so shi 41 to yanzu ana iya cewa kasuwa tana tafiya ne ko ko ta kwanta a gaskiya kasuwa yanzu ta rage tashi kamar irin kwanakin baya dai yanzu gaskiya ciniki ya dan kan kwanta to me ya kawo rashin ciniki to abin da kawo rashin ciniki wasu hanyoyi ake biyuwa da shinkafi na gwamnati irin shinkafi na boda a nan ibadan a nan bude wasu wurare sun an shigowa da shinkafi da yake hana muna shinkafa arewa ta yi tahiya sunana bello sala koko mai sai da barkono boda a ibadan a wannan barkono kala nawa ne kake sai da akwai dan zaria akwai dan jiga to wani ya fi daraja to gaskiya dan zaria daraja to wani an ka fi sayi dan zaria an ka fi sayi bisa ga dan jiga ya fi yaji ne ya fi yaji ne gaskiya to yanzu kana cinikin kwango kwango ne koko kana sai da buhuwa ina sai da buhu ina sai da kuma kwango nawa ake sai da buhu to buhu yanzu abin da aka sai shi naira dubu ashirin da dubu ashirin da uku ɗari biyar to kwango fa kwango kuma ɗari shida yanzu a ata guda nawa ake sai da aini to ta kan ɗauro ga kwanukan can ba kam ina sai da kaman guda hamsin ko zuwa arba'in haka amma yanzu da yake yanayin lokaci in ka samu ka sai da ashirin ko ashirin da biyar ka ciniki to me ya kawo rashin kaso ata ba kuɗi ga jama'a gaskiya ba kuɗi ga jama'a ba inda ba ne da yanzu tsare rayuwa ta yawa duk abin da kuma sayan kwango goma sai ka iske in ya sai uku ko hudu to ya kokari salamu alaikum sunana murtala ibrahim bin magaji zamfara state a ta ina sai da ata dogo dogo ina sai da kuma jos to na ga wani mai guntu guntu shine jos shine jos shi nawa kongon shi yake yanzu kongon shi ana sai 1002 dubu ɗaya da ɗari biyu wannan kuma dogo dogo ana sai da shi ɗari shida gaske shi kenan to ya an kai na jos ne fi tsada ya yaji kuma gashi ƙanana. ya he ya he abki an niko shi to shi wancan daga ina ake kawo shi dogo dogon dogo dogon dogo dogon ana kawo daga zaria giwa kuma dandumi kwana tudun saibo abun na ancau da kuma damari da kuma giwa to wato jihohi da yawa daga arewa ake kawo su kwarai Sosai yanzu ka dauki wani lokaci kana wannan sana'a ta ata to gaskiya yanzu ina ganin akalla dai na shekara goma sha biyar ina ne daɗin ta gare ka wallahi tana daɗi gaskiya ba mu kaɗan daga cikin daɗin ta to wallahi ka daga cikin ta je saudiya kuma na gina gida kuma na sai heguna yanzu haka yana da hege guda uku kuma yana da ina da gida na kaina wanda na gina to akwai wani abu da ta yi ma wanda ba za ka iya manta ba na ban takaici to gaskiya ta taba man <laughs> lillahi don na taba so ata lokacin na aji na sara shi cikin wannan shagon sai an ka kawo sabon ata ina tsohon ata a wace shekara nan. gaskiya an shekara goma yanzu to me ya faru wallahi ciyaman din mu ne muna wannan abu ya nuna mana sai an bayan sati biyu za a kawo sabon ata kawai sai ce a kawo sabon ata bayan muna tsohon ata iso ciyaman kenan to kana nuna ya karya muku kasuwa ne koya to ya karya mana tunda mu dai muna tsohon ata shi kuma ya sa a kawo sabo ba a sayan tsoho in ga sabo wallahi ba su san tsohon nan gaskiya ba duk mai yawanci suka san tsohon nan bayan in ga sabo suna ganin saboda ya hija ya hija sosai wato wannan lokaci kai hasara kenan wallahi na hasara gaskiya ba za ka manta ba ban mancewa gaskiya don kaga shekara goma sha biyar da sun kauce nan akalla yanzu a ce kudin nan sun kai dubu dari biyu ko ko uku gaskiya ni suna na abdullahi rabiu mandi daga damba ba sana'a kulikuli nake yi a tun wannan lokaci hake sana'a kulikuli da nan zuwa inda na fara na shekara goma sha biyar ina yin shi ya sana'a kulikuli ka tafiya a nan ibadan alhamdulillah ta sana'a tana tafiya gurgudu mun dai fara bamu wuce mu ashirin anan ba a nan ibadan yanzu ina ganin mutanen masu da kulibo ja suna kai mutum ya kai hamsin cikin mutanen masu da wato an samu cigaba kenan an samu cigaba sosai ana iya cewa kaso kulikuli tana tafiya sosai tana tafiya sosai alhamdulillah saboda duk sati muna iya mu kawo sungul kaman hudu biyar kuma insha Allah suna iya kare ga sati wato babban mota kenan babban mota cike da kulikuli insha Allah a can shi na ibadan duk ana saida shi nawa kuka saida buhun kulikuli babban kulikuli ana da shi dubu da kuna auna kongo ko kuma kuna kidan dadada kuna kongo Dari shida dari biyar a yanzu nan. To ina kuka samun kulikulin nan? Kuli muna samun shi a Niger State. Jihar Niger. Jihar Niger. Da ina kuma? Da jihar lafiya. Nasarawa. Nasarawa kenan. To yanzu kamar a ce a wata kuna kawo mota na kulikuli guda nawa nan Burja Ibadan. Eh, motoci shida so hudu mota ashirin kenan. To yanzu kulikuli a rake ko tsada? Gaskiya yanzu da muna cikin lokacin shi shine ana sayar da dubu ashirin da biyu ashirin da uku buhu. To kamar nan gaba fa? Nan gaba ana iya sayar da dubu talatin talatin talatin da biyu don ana sai da shi me yasa ake tsada a nan gaba yauwa saboda kayan noma ne da gyaɗa ne ake yin shi in zuwa gaba ya kasance yana yiwa gyaɗan babu ita sosai dole ta ƙara kuɗi shi ne kule yana ƙara kuɗi in kuma gyaɗa ta zo dole kule ya rage kuɗi shi ne kule yana rage kuɗi to a hali yanzu dai gani na shigo sashen kasuwar wake da ke nan borja ibadan ga nan na iska ana gyaran wani wake To yanzu kuma zan yi magana da mai wake yalla bai ina sunanka. Sunana Ahmad Rufa'i. Ka daɗe kana wannan sana'a ta wake? Gaskiya na daɗe insha Allah. Yaya wa sana'ar wake ke tafiya anan kasuwar Bodija Ibadan? A sana'ar wake yana tafiya daidai alhamdulillahi anan nan kasuwa Ibadan Bodija. Da yake kaka ta fara shigowa ta wake. Kowane wake akwai sokoto akwai oloyi akwai drum akwai milik. To kuma yana tafiya daidai gwargwado da yake kaka ta zo. To a cikinsu wani ya daraja wajen saisuwa? gaskiya wajen sai suwa oloyi ya fi daraja saboda kaga a yanzu nan ana sai da shi dubu ishirin kuma dubu ishirin da daya dubu ishirin da biyu kuma karamin buhu ne amma can da inda aka fito kaka idan ta fito shina fitowa irin dubu sha uku sha hudu ya yi tsada sha biyar to amma yanzu kaka ta bana gaskiya gashi ya fito dubu ishirin a yanzu haka ma daji ana can ana sai da shi har dubu ishirin ba dari biyar dubu goma sha tara nan gaba kuna sa ran cewa ya kara kuɗi gaskiya nan gaba zai kara kuɗi saboda a yanzu hakan ma ya rage kuɗi ne dan kwanaki can an sai da shi dubu ishirin da biyar yanzu a wuni kana sai da buhun wake nawa ni ina aunawa ne ko ba gaskiya ko kana sai da kwango nawa yawwa eh to ina iya dai sai da buhu biyar a wuni a awon da nake yi ko ba gaskiya ba ina iya ma sai da buhu bakwai idan ta kama nawa hake sai da mudun wake mudun wake ina sai da shi oloyi ɗari shida ina sai da na naija ɗari biyar da hamsin ana sai suwa ɗari biyar ina sai da dawa ɗari uku ana sai da oloyi kwalbe ɗari biyar da hamsin haruna daga Nijar mazauni Ibadan. Eh sana'a ta sai da mai. Wani irin mai? Akwai ororo akwai man gyada. To ka daɗe kana sai da man gyada? A ran kace shekara 20 dai ina kai ina sai da shi. Ina. Eh, a nan Ibadan Borija. To ya ciniki ke tafiya? A ciniki dai alhamdulillah amma abin ya yi tsada ya wuce duwa da mutum ka zato. Mun yi kwanan muna sai da kwalba 250 yau 600 muka sai da kwalba. Man gyadan nan kala nawa ne? Man gyadan nan mu dai bangaren wanda naka sai su a kala biyu na. Daga ororon nan sai man kuli-kuli ainihin na arewa. To ya farashin su koko duk guda ne? A yanzu za ka sai jarkan man gyada dubu ashirin muka sayarwa wanga kuma muna sayarwa sha tara da ɗari biyar eh, na ororo kenan hmm. amma da na ororon nan muna sayan shi daga dubu shida dubu bakwai hmm. har yanzu ya kai dubu goma sha tara da ɗari biyar abinda muka sai da shi to akwai masu sayan kwalabe da yawa eh, mai akasari kwalabe suka sai kuma wani hamma na ƙasa ma mai sayan ilare ma wanda bai wuce dera shirin da bai eh. magayi ne kana sai da jarka nawa to abinda ya danganta na da da shike kowa ma cikin daɗin rayuwa wai ga sai in sai da jarka ashirin da hmm. amma na yi ƙoƙari sai da biyar ma na yi kokari watan kasuwa babu kai ba kasuwa akwai amma abin ya yi tsada mai sayan goma yanzu ya dawo ɗaya zai sayo ko biyu da rabi ya ce maleji za shi suna usman abubakar yanzu ba kasuwa ba kasuwa yanzu saboda mi saboda ba kuji yau ka sai da wani abu ko min bai sai da ba to jiya ka sai da wake babu ba kasuwa ba kuji garin wannan ba kuji Nigeria allah ya sa yi kyau ba kuji umar abdullahi sokoto albasa ta. to ya sana'a albasa ka tafiya anan kasuwar borja ibadan wallahi sana'ar hamsin sai mu ci alhamdulillah amma abin ya yi tsada wallahi kwarai da gaske idan he da mai tsammani ba wallahi yanzu buhun albasa yana nawa wallahi shi kanje ni ma na zo na siya nan kasuwa ban da kaya sun karfe na zo na siya an ce dubu ɗari da ashirin na na rage yan dube kuɗi hannun sai an ce ba za a sayar min ba ja albasa ko ko mai farfarin nan a fara tsoho albasa suna suna suna ita wannan ja ita ko buhun ta nawa yake ja to akwai dubu saba'in akwai dubu sittin da biyar akwai har ta dubu tisa'in akwai fara to ya ciniki na tafiya ciniki alhamdulillah dama dama na dan taɓa wallahi to na ga wani kashi da robobi ƙanana nawa nawa wannan kashi yake wannan nashi ɗari biyu wannan nashi ɗari biyar wannan nashi ɗari takwas. to wancan fa shi ko kamar nawa. wancan na sai da guda arba'in naira dubu. wancan fa karamar. wancan na sai da shi ɗari biyar kuma. to wancan mai girman fa. wancan wani dubu biyu da ɗari biyar wancan dubu ɗaya ɗari bakwai. to cinikin yana tafiya sosai. a ciniki alhamdulillah insha Allah rabbi an taɓa bakin gwargwado. amma gayi ni kana nawa. ina ɗaya dubu sittin saba'in arba'in hamsin duk ina yi. suna na sanusi ahmed bodinga nan bodi bodija ibadan ina sayar da busasshen kifi ne. to ya sana'ar ke tafiya yanzu. alhamdulillah mun gode ma Allah na lokaci. Ah, wallahi kifi tana ta bakin gwargwado amma dai ki dai sai a hankali na ga wani kashi kashi wani kuma cikin tsinka wani kuma cikin kwanduna wani cikin kwalaye ya ake sayar da su akwai kwali dubu saba'in akwai tamanin akwai ɗari akwai hamsin ana iya samun baki ana iya samun fari a cikinsa wancan na ga yi kashi kashi su kuma ya farashin su yake farashin wannan kashi kashi din wancan tari da kake gani mai yawan nan ana iya sayar da shi dubu goma sha biyar ana iya sayar da wani dubu goma akwai na dubu biyar akwai har na dubu biyu mutum yana so ana samu. Karshen shirin kenan a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka ni Hassan Umar Tambuwal ke cewa mu lafiya. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. ina aiki da salama baptist church wato ikilisiyar baptist zan dubi karatuna daga cikin littafin ishaya sura arba'in da biyu aya goma sha hudu yana mai cewa allah ya ce na daɗe na yi shiru ba wa jama'a ta ba amma yanzu lokaci ya yi da zan yi wani abu kan magana na shine lokaci ya yi komi da lokaci sa a duniya kamar yadda lissafin sai sura uku aya daya yana mai cewa a nan inda muka samu karatu allah da kansa ke magana yana mai cewa domin yan isra'ila sun yi kuka suna kuka domin suna sarta na bautan shi shi yasa allah yana gaya musu da cewa lokaci yayi da zai yi wani abu a madadinmu ya yan wana yan Najeriya da Krista da baki daya lokaci ya yi da Allah zai yi wani abu game da rayuwar mu musamman mabiyin Krista da kuma Najeriya da baki daya menene ya kamata mu a su bi mu yi domin ubangiji ya ansa addu'anmu mu dawo wurin almasihu mu yi addu'a cikin bangaskiyar ruwa kar ya zama addu'a ta baki amma ya zama addu'a da zai fita daga birnin zuciyarmu na biyu mu zama masu ban gaskiya saboda haka nan yan wana ina roƙon ku mu koma wurin aljihu mu zama masu yin addu'a mu zama masu ban gaskiya ta haka ubangiji zai an mana Allah ya sa mana albarka amin madalla Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon gani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. Lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullum ni ce Aisha Tusle. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. wakiliyar murar amurka tamar abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara dr tambari muhammad bari dauda da ke babban asibiti a birnin zindar Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun san yanzu da yake ga sanyi ga ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an ka yi samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko yojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi in sun ka ƙara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumwashi banda wannan duka cutoci da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar koka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi su ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duk wani abin da ya shayi masanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi har ma abin da ya shayi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura Eh, yaro ya gaza samun lunwashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan eh, matsaloli ya kamawa kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaren da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yahe samun yaro wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kare da suke samun ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na abinci kenan garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa mutanen. akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su ayesu aye su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumwashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenet an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haihu su an sa wasu raga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a su da kyau kuma bayan bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsalar lunwashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lunwashi saboda kwalwar shi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake ya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaye shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa Uwashi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa. Wani irin eh, magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karfi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogwaro da sauransu. kama mu yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadati jini ya wadati jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumwashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya hallaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injiyojin na iska na huhu sun ka matsi yana isa yaro ya rasa samun iska haihuwan na abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a rihe shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi baya karhin jiki ka rihe yaron ka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahe ka sumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marice ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin julie leathers gresham ni ce aisha tisle mu kasance cikin koshin lafiya sarkin baiwa. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.